Ahmad Siwoyan game da da kuma waɗanda muka sama wannan fada makarabanka ta tawaga ce ga hukumar aikin hajji ta jihar Zamfara ga al'ada duk lokacin da aikin hajji fara sukan zagaya ƙananan hukumomi su ilmantar da kuma da alhazai a yau ma cikin iyawar Allah gashi a wannan masarauta ta an ka karamin hukumar jagorancin shi kwamishina na dindindin mai kula da da'awa yaɗa labarai da har alhaji ilyas buhari mai jega da kuma malaminmu malam faruk sa'idu mai wa'azi ƙaurin na moda da ɗigiyar 'yan jarida da sauransu tun daga shi ita akwai hajiya aisha waruri akwai malam isa muhammad kaura jami'i na biyu a jama'a da kuma ibrahim balili da kuma muhammad muka samu tarba ga ita memba a hukumar ake hajji ta wajen gada jihar Shafi Suleiman Anka da kuma haziƙin ARO wanda za mu yi mai haziƙin da gaskiyar lamari ya yi abu da kai mamaki tara ma zai yi tsarin da aka yi mai to don haka zan gabatar da izinin ka zan gabatar da shi jagora ya gabatar da jawabin makasudin da girma jagora. Ina godiya da Allah da ya kawo mu wannan fara mai albarka. wani zo ne kamar yadda biyar koyi jawabi saboda bita ga alhansai ko da muka shigo an tara alhansai kuma lokacin da muka yi alkawali ya riga yi kuma ana ta kokarin samun pro yana hidimar shirya taro din amma ya ga cewa mai yiwa in mahabba za a sami ba to a je a gabatar da wannan sai a dawo a su ba a sanar da kai ah, mai martaba masarautar ka ita ce tana cikin ah, ƙananan hukumomi biyar masu yawan masu mafiya yawan alhazai bayan kusau ah, take ta ɗaya sai gumi da maro ko koyo sai anka akwai lokar gamin da dama masu yawan alhazai inda aka saba wayanda an ka talunka su so biya sai an danganta wannan da matsalar tsaro sai mun yi wannan an yi bayanai an yi eh, tambayoyi amma an wannan jama'a ba su ci gaba da sanyuwa a kananan a cikin rediyo za a ma a memory masu kananan waya da masu mp3 a ci gaba da saurare don abin da muke guri ya zama mahajjata jihar zamfara ɗari bisa ɗari sun yi hajji karɓaɓɓa daraja gwamna ya tanadi dukkan fitattun malaman jihar zamfara na kowane ɓangare su kasance cikin wannan ko dai cikin kwamishin ko kuma cikin ga kwamiti na musamman na gudanar da aikin haka an ɗauko irin su shek hana umar kanoma shek uh, kabir umar maru shek masur makaranta shek uh, shugaban hizba umar hassan da uh, dr ajiko balarabe malam umar shek dalla-dalla da alim shugaban masallacin rabi'a kaduna da na adana duk dai gwargwadon hali muna da malamai waɗanda sun sha hidima alhazan shekara ashirin kohi saboda haka ba ba aiki ne ba gare saboda haka muna ganin insha Allah ko bangaren da a wayan ma alhazai da kai da ƙara musu farin gwiwa don su yi hajji karɓaɓɓa domin wanda ya hajji karɓaɓɓa addu'a shi tana karɓuwa akwai bagirai da dama a lokacin aikin hajji ko ba lokacin aikin hajji ba ka'aba wuri ne na karɓa addu'a to balle a lokacin aikin hajji a arafa ga sunan dai barkatai waɗanda malamai sun yi bayani so ana hangen cewa in aka karanta sosai aka samu masu karɓaɓɓa hajji matsalar da ke gare mu ta tsaro don mun kwaɗaitar da su da su kar su kaɗaitu da yi kansu addu'a da su kawai amma su yi ma jiha su yi masa Allah ya karɓa za ka ga wannan matsalar da muke ciki da tauyuwar tattalin arziki Allah ya zare mana kama da zuwa da kaya barka ba mun yi godiya kwarai ga ƙananan hukumomi da sun yi mana kokari kuma nan ma da aka tarbe mu ya bambanta da abin to alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske Allah ya kara maka lafiya amin kwarai amin kai shi kwamishina kai shi kwamishina na dindin hukumar kan hajji mai kula da da'awa yada labarai da kuma hadaya alhaji Ilyasu Buhari mai diga da wannan muke neman albarkacin mai martaba ya sanya mana albarka a wannan masarauta da mu kama hanya zuwa su Allah ya jaza

na harko da kuka yi wani abu ko? sannan ni kuma eh, muna da ake da yanayin da ake cikin babu alhazai ba na kwarai da na ci duka zama fikiru dubu da kusan ba taɓa yin haka eh, yanayi ne da allah kawo abubuwa sun shigo masu jirawawi wata tawa ma da su kuma kamar da kace insha Allah aka je aka ta addu'a insha Allah Allah zai kawo insha Allah Allah ba ka dauka ya karba ya kare ya fi a yarin gire mu mai wata kuma ina ce mutane ne ce maka addu'a ka bacci ba akwai ba mm. ya rage gare ka Allah ka ba mu Allah ka ba mu ke ne na tare da mm. ka ka ci Allah ba mu amma ka yi kayan ku ko ko mm. ka ce Allah ba mu zama lafiya kuma an saka kai ne gari wanda za ka zama lafiya kuma ka ji kana ga mutane. Eh, <laughs> hmm. amma ka kai ko ni ko hmm. sai ka gani hmm. an gari kan suna da hujjojin za su yi magana eh, ya yi magana ce yana amma wata shi da gashi gashi amma a bayan kai an kuwa abin ne san su lara saboda haka alhamdulillah na ba su ne kasa da kafa a hannu kuma daɗe na yi amir hajji sau biyu kuma ka san muna haɗuwa da kai ka sani ba abin da ka sani ba sannan za ka yi shi aikin hajji wasu shekaru domin an samu sabbin abubuwan da an faɗa sun wasu sabbin abubuwa a wata aiki za a yi a ce ko yanzu na je ga gari ga kuma sai dai na yi tabara bara wata gwamnati ta shirya wadda ta shirya ba a cikin wa'ayar ta shi wata gwamnati ta zuta su hmm. na lura da makaroni a samu kowace ba mun kaɗai ba hmm. gaskiya an cusa yan zarfa wurin da ya wuni hmm. maza da mata an kan rashin kunyar da ake ga an tana inda hali da ana buɗe ɗan mata samu nasu gida daban. Ina biya. biya. Don abin da na gani ba ya raba daɗi. su gane mutum alhaji ne amma hagar gari ka mata mata suna mai kalamai wanda babu kyau mm. to muka wannan cunkoso da aka mm. to ko daga wannan kan da Allah ya tabbatar da an abin an bada wannan ko a ce da yin guda ne a ce da fasko gaba da amma ta da ko da ka sai dan mm. dai ba mu cutar su ne shiga da gona shi wannan shi ya tsarin da ba na gaskiya yawwa eh, don ai al'akari da wannan wahala da cunkoson bara shi yasa an ka kayyade lokaci an so ma a rake karɓa kuɗin haji watan sha biyu hmm. saboda a tabbata yawan alhazan da za su zo hmm. a kauce mai irin wakacin kwasu in aka samu wannan bayanan to za a ga duk shiri za a yi shi isasshe in sha duk da masaukin abin nan hmm. kuma ne kaga tun da nake amina hashi mun ka daɗe muna cewa a bari ko jiha sa hannu wajen musu kuma dina amma sai bari imanin ka ya Allah ka ba mu ikon baya zuwa gare ku Allah shi kawo aidan zaman lafiya a cikin wannan kasa ta ku Allah shi kawo zaman lafiya a cikin kasa ta ku Allah ka yi wa dama dukkan zamfara da barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka zaman lafiya a Najeriya ya kasirun inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa tawalla salihina Allah ka yi ku inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa tawalla salihina ya hayyu ya qayyimu ya zal ba ka bi alhamdulillahi ala hilmihi ba da ilmihi wa ala afwihi ba da qudratihi اللهم اني اعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك واعوذ بك اقول زورا بشاب جورا واكون بك مغرورا واعوذ بك من شماتة الاعداء وقبال الداء وهبة الرجاء وزوال النعمة وجات النقمة اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وجزي عن من هو حبيبك اللهم صل على سيدنا ابراهيم وصل عليه وجزي عن هليلك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ان ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin alhamdulillah maka